Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Litinin kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumudumin su. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau.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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya farko muhimman kanin su rashin tsaro da zaman lafiya a kasar yemen yana shafar yankin yammacin asiya da tekun fasha kai tsaye majalisar ɗinkin duniya ta soki isra'ila kan kashe falasɗinawa hudu da rusa gidaje hamsin da biyar a cikin makonni biyu shugaban masar tarayyar turai zai tauna da ƙasar qatar kan matsalar makamashi ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united ta takawa arsenal burki cin wasanni biyar a firimiya yanzu kuma ga cikakkun labaran rashin tsaro da zaman lafiya a ƙasar yaman na shafar yankin yammacin asiya da tekun fasha kai tsaye ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya faɗi hakan ne a lokacin gana wasa da manzan musamman na masar ɗinkin duniya da ya kawo ziyara a nan birnin tehran yana mai bayyana cewa rashin zaman lafiya da tsaro da yakin kasar yaman ya jawo kai tsaye yana shafar tsaro da zaman lafiyar dukkan yankin yammacin asiya da kuma tekun fasha har ila yau ministan wajen na iran ya faɗi cewa al'ummar ƙasar yaman suke da haƙƙin tantance makomarsu da kansu ba wasu daga waje ba domin lamari ne da babu wanda ke jayayya a kai game da makomar mutane sama da miliyan ashirin a yaman da suka hada da mata da yara ƙanana da suke cikin mawuyacin rayuwa da suke buƙatar magunguna ruwan sha da abinci haka zalika ya buƙaci da masar ɗinkin duniya a ƙasar yaman da ya ɗauki matakin da ya dace wajen dawo da zaman lafiya da tsaro a ƙasar sai dai ya yi suka game da zagon ƙasa da ƙasar saudiya ke yi a ne dakatar da buɗe wuta da aka cimma kuma ya jaddana muhimmancin dakatar da wato killacewar da aka yi wa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita daga ƙarshe jakadar namsar ɗinkin duniya ƙasar yaman ya jaddada cewa wajibi ne duka bangoren biyu su ɗauki matakin da suka dace da za su taimaka wajen ganin na buɗe wutan da aka cimma ta ɗore. Majalisar Ɗinkin Duniya ta soki Isra'ila kan kashe Falasɗina hudu da rusa gidaje 55 a cikin makonni biyu. Rahotanni da hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa a cikin makonni biyu Isra'ila ta harbe Falasɗinawa guda hudu tare da rusa gidaje 55 a yankunan ta mamaye a gabashin birnin Kudus da gabar yammacin kogin Jordan. kuma ta jikata sama da Falasɗinawa 300 a lokacin da rikici ya barke tsakani. daga 16 ga watan Agusta zuwa 1 ga watan Satumba da muke ciki. A ne na Baba nan da aka kashe shine wanda sojin Isra'ila suka harbe shi a ranar 1 ga watan Satumba a garin Ramallah a wani same da suka kai inda suke binciken gida-gida. Wannan ne ya cika adadin Falasɗina 75 ke da sojin Isra'ila suka kashe daga farkon wannan shekara zuwa yanzu yayin da wasu auruwa masu yawa suka jikkata ciki har da mata da yara ƙanana. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun gabatar da rahotanni masu yawa game da yadda sojojin Isra'ila suke amfani da ƙarfi fiye da kima wani tarwa zanga-zangar lumana da Falasɗinawa ke yi a yankunan da Isra'ila ta mamaye wanda laifuka ne da ya kamata a gabatar da su a gaban kotun duniya domin Isra'ila ta girbi sakamakon zalunci da take yi. Shugaban masa tarayyar Turai zai tauna da ƙasar Qatar kan matsalar makamashi. Rahotanni sun bayyana cewa a gobe ta ce shugaban masar ƙungiyar tarayyar Turai Charles Michael zai kai ziyarar birnin doha na kasar qatar kuma zai tattauna da mahukuntan kasar kan batun matsalar makamashi da kasashen turai ke fuskanta a lokacin da take neman wani zaɓi game da iskar gas da take saya da kasar rasha tun bayan barkewar yaƙi tsakaninta da kasar ukraine a watan fabrairu da ya gabata kasar qatar a matsayinta na ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya da ke fitar da iskar gas tana tattauna da masu sayan gas a kasashen turai sai dai har yanzu ba a sanar da kulla wata a kan lamarin ba charles marshall zai gana da manyan jami'an gwamnatin kasar domin sake bitan muhimman batutuwa da suka shafi yankin da ma kasa da kasa da suka hada da yakin ƙasar rasha da ukraine matsalar makamashi da kuma batun ƙasar afghanistan iran da rikicin isra'ila da falasɗinawa ƙasar qatar na neman sabbin kwasomomi don faɗa yawan iskar gas ɗin da take fitarwa da hakan zai ƙara bunƙasa yawan kayayyakin take fitarwa zuwa kusan kashi 63 cikin ɗari. ko ana shirin shigar da tsarin ta hanyar yanar gizo a farkon shekara ta 2027. Masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta taka wa Arsenal burki bayan cin wasa biyar a gasar Premier. Manchester United ta doke Arsenal da ci uku da ɗaya a wasa mako na shida a gasar Premier League da suka buga a jiya Lahadi a Old Trafford. kuma ita ce ta fara cin kwallo a minti 35 da fara wasan ta hannun Anthony sabon dan wasan da ta dauka a bana daga Ajax. Tun a minti 12 da fara wasan ne jabriel Murtanelli ya ci Manchester United kwallo amma aka soke da cewar ya yi wa Erikson keta tun da farko sai dai bayan komawa zagaye na biyu Wakayo Saka ya farke kwallon da aka ci Gonas. United ta ci wasa hudu a jere kenan bayan da aka doke ta a karawa biyu tun farko sun zama na uku da suka yi wannan majintar bayan tottenham a shekara ta 2011-12 da kuma arsenal a shekara ta 2018 da 19 arsenal ta kasa yin nasara a wasanni bakwai da ta yi a baya inda ta fuskanci manchester united ta ɗaya a kan tebur ta yi rashin nasara biyar da canjiras biyu ranar 8 ga watan satumban da muke ciki united za ta kara da real sociedad a wasan farko a cikin rukuni na european league a kakar bana ita kuma arsenal ta ke ce rai da fc zurich a ranar takwas ga watan satumba din da muke ciki daga ƙarshe za ku cewa wakilin masu ɗinkin duniya ya gaya da wakilan ƙungiyar polisario a algeria manzan musamman masar ɗinkin duniya a yammacin sahara stefan de mistura ya gana da wakilin kungiyar falasariyo masu fafutuka kafa a kasar su mai cin gashin kai a yammacin yankin sahara da ke cike da dimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa wanda ƙasar morocco take ikirarin cewa a cikin iyakokin ƙasar ta a lokacin ganawar tasu wakilin kungiyar ta falasariyo a masar ɗinkin duniya sidi muhammad umar ya faɗi cewa mun yi alkawarin yin adalci da ci gaba da zaman lafiya wanda muka tabbatar a lokacin yarjejeniyar da aka ta gabata kuma na da ƙwarin gwiwa ci gaba da kare haƙoƙinmu da babu tattaunawa a kansu ta bin hanyoyi da suka dace haka zalika shi ma wani jami'in diflomasiyya na kasar swedish ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira kuma ya magana da matasa da mata na kungiyar ta saharawi sakajin ɗin kungiyar falasariyo ɓangaren mata sini ya ce muna ɗauke da sako daga matan saharawi a yankunan da aka mamaye bayan da suka buƙaci wakilan da su ziyarci yankin domin gane ma idan su halin da suke ciki To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu inda zan fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Bayyanar ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana zara dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara ƙasar Ghana. Eto eh gaskiya abin da yake ci mana towa a ƙwarya a daidai wannan lokaci ba komai ba ne ba illa tsadar rayuwa da kasan take fuskanta a ciki ko da yaushe kayi kayayyaki in ka siya abu yau in ka koma gobe za ka ga ya riga ya kara kuɗi kuma su hukumomi sun isi tsaye da tsayayyen farashi a kai kuma wannan yana da nasaba da rufe iyakoki da wannan gwamnatin wannan ƙasa ta kai abin da ya ma ƙara jefa talakawan najeriya cikin halin kuncin rayuwa da tsadar rayuwa ba komai bane ba illa gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yadda dukkanin wasu bodoji da ta rufe na ƙasa da ta yi da na ruwa sakamakon hana shigo da nau'ikan wasu kayayyakin abinci kuma gashi gida najeriya wa'innan mutane 'yan fashin daji sun hana manomanmu su yi noma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa mere Iran a magana Aliyu a garin Nasarawa a kwamin galma sai mu ce wannan abin da ke samuwa mutu aure da ke yawaita a cikin Nijar musamman an ce mutu armi daga shekara ta 2021 zakwa ta 2022 an samu mutu armi sama ga 370 bakin iyaye mai kenan sabanin jihohi ba san abin da ya mutu ba sabana a cikin masa jihar Tawa jihar Maradi jihar Agadas jihar Zandar talaberi jihar da su masu abin sun kama ta ba to wannan yana al'amari allah raba su ta ka tafasa mana amma dan allah uwaye maluma ku duka ba ɗiya ilimi na tauhidi ku duka ba almajirai ilimi na sanin muhimmancin miji na sanin mu'amala da miji irin yadda da zama da miji a fahimci juna a gane mu juna allah subhanahu wa ta'Ala ya tausaya mana shi fahimtar da mu assalamu alaikum to da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadawar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. Shirin da da Allah zai dubi ne dangane da irin matakan da ƙasar Iran take ɗauka na ƙarfafa alaƙarta da ƙasashen nahiyar Afirka. ta hanyar gudanar ayyukan haɗin gwiwa tare da su a fagage daban-daban domin cin gajiyar juna wannan da shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. daga cikin tsare-tsare da gwamnati mai a kasar iran ta sanya a gaba ta fuskar faɗaɗa alakarta da kasashen nahiyar afirka kamar yadda shugabar isi ya furta hakan da ma wasu daga cikin manyan jami'ai a bangaren diplomasiya na kasar ta iran a halin yanzu dai za a iya cewa iran ɗin ta fara aiwatar da hakan a aikace ko a cikin yan makonnin da suka gabata ministan harkokin wajen iran ɗin amir hussein abdullahiyan ya kai ziyara a wasu kasashe daga cikin kasashen nahiyar afirka da nufin ganin an samu karfafa dangantaka da kyakkyawar alaka wadda za ta kai gabar da damar yin aika na haɗin gwiwa a tsakanin iran ɗin da kuma ƙasashen nahiyar afirka daga cikin irin waɗannan tsare-tsare ne dai kwamitin majalisar dokokin iran na sada zumunci tsakanin iran ɗin da najeriya ya ke da goron gayyata zuwa ga kwamitin sada zumunta tsakanin najeriya da iran a majalisar dokokin najeriya ɗin domin kawo ziyara a iran inda kwamitin majalisar dokokin najeriya ya samu damar zuwa iran din a cikin wannan mako tare da ganawa da manyan jami'ai na gwamnatin iran din a birnin tehran shugaban kwamitin sada zumunta a majalisar dokokin najeriya da jamhuriyar musulunci ta iran honorable salisu iro isanse wanda ya jagoranci tawagar 'yan majalisar najeriya din zuwa iran domin ganawa da 'yan majalisar dokoki da jami'an gwamnatin iran din a safiyar ranar talata 30 ga watan agustan shekarar 2022 sun yi ganawa ta musamman tare da gulam hussein razabi mataimakin shugaban kwamitin sada zumunta na majalisar dokokin iran da najeriya a cikin gina majalisar dokokin kasar ta iran wanda ke birnin tehran a farkon wannan ganawar dai hussein gulam razubani ya nuna jin sa matuka da halartar wannan babbar tawaga ta majalisar dokokin najeriya a birnin tehran ya da kyakkyawar alaƙa wadda take tsakanin ƙasashen biyu ya kuma ƙara cewa tsarin da gwamnatin iran mai ci a yanzu take bi wajen samun ci gaba na dangantakar ta da kasashen afirka musamman ma dai najeriya ƙasa mafi karfi ta fuskacin tattalin arziki kuma mafi yawan al'umma a nahiyar afirka yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda iran ɗin ta sanya a gaba a halin yanzu ya ƙara da cewa akwai alaƙa ta kud da tsakanin majalisar dokokin iran da najeriya waɗanda za su iya zama gishikai na bunƙasa haɗin gwiwa na ƙasashen biyu bisa muradun juna a wani bangare na jawabin nasa mataimakin shugaban kwamitin abokantaka a majalisar dokokin iran da najeriya yayin da yake ishara da yadda ake samun bunƙasar ma'amalar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu ya kira da ƙara inganta haɗin gwiwar tattalin arziki da kasuwanci tsakanin ƙasashen na iran da najeriya ya ce duk da irin ƙarfi da ƙasashen biyu suke da shi dangantakar tattalin arzikin iran da najeriya ba ta kai matsayin da ya kamata ba ya ce muna fatan a ziyarar da 'yan majalisar dokokin najeriya su kawo birnin tehran bisa la'akari da irin karfin tattalin arziki da iran take da shi a fannoni daban-daban kamar su noma masana'antu fasaha da kere-kere za mu iya ɗaukar wani muhimmin mataki na ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki a tsakaninmu da najeriya a ƙarshen wannan ganawa mamba a kwamitin tsare-tsare da kasafin kuɗi na majalisar dokokin iran ya bayyana damuwarsa akan yadda kungiyoyin 'yan ta'adda ke ci gaba da yaduwa a nahiyar afirka musamman ma a yammacin nahiyar inda ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashe waɗanda ayyukan ta'addanci suka cutar da su matuka a duniya tun daga lokacin samun nasarar juyin juhali ya ce amma abin farin ciki yanzu ƙasar ta iya shawo kan wannan matsala kuma ya ce mun yi imanin cewa manyan kasashe da suke da wuraƙe ta'addanci suna tallafawa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda a wani irin yanayi wanda za su iya biyan bukatunsu ta hanyar yin hakan ya kara da cewa muna fatan dukkanin kokarin da gwamnatoci da kungiyoyin kasa da kasa suke yi za mu yin aiki tare domin tunkarar wannan barazana ta ayyukan ta'addanci da kuma kawar da ita a nasa bangaren shugaban tawagar 'yan majalisar dokokin najeriya da suka ziyarci iran din honar salisu ira isansi ya bayyana cewa babban matsayin da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi musamman a yammacin nahiyar asiya da kuma tasirinta abu ne da ya dace a la'akari da shi a farkon wannan ganawa shugaban kwamitin sada zumunta a majalisar dokokin najeriya da jamhuriyar musulunci ta iran honorable salisu ira isanse yayin da yake nuna godiya ga karamcin da majalisar dokokin iran din ta musu ya bayyana hakan a matsayin kyakkyawan karɓar bakunci kuma ya jira cewa a shirye majalisar dokokin najeriya take wajen aiwatar da shirye-shirye da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa faɗaɗa haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu a fagage daban-daban ya kara da cewa idan ake la'akari da matsayin da iran ta samu ta fuska ci gaba abu ne da zai amfanar da al'ummomin kasashen biyu idan aka kara karfafa haɗin gwiwa da aiwatar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin kasashen biyu irau isansi yayin da ke yin ishara da irin karfin da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi a fagage daban-daban da kuma yadda ake samun karuwa haɗin gwiwa na tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin najeriya da kuma iran idan aka kwatanta da shekarun baya ya ce gwamnati da majalisar dokokin najeriya suna da sha'awar yin hakan a fannoni daban-daban ciki har da noma samar da magunguna ilimin kimiyya musamman ma a bangaren ayyuka na mai da iskar gas ya kara da cewa abin farin ciki shine akwai kyakkyawan haɗin gwiwa da iran a fannin sufurin jiragen sama kuma nan da 'yan kwanaki masu zuwa kamfanin jiragen sama na mahan zai fara gudanar da ayyukansa a najeriya a ƙarshen ganawar shugaban kwamitin sada zumunta na majalisar dokokin najeriya da iran ya ishara da ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a nahiyar afirka musamman ma dai a najeriya inda bayyana cewa gwamnatin najeriya da majalisar dokoki suna iyakacin ƙoƙarinsu ta hanyar ɗaukar matakai waɗanda suka dace domin tunkara wannan lamari wanda yana daga cikin tsare-tsaren da ake aiwatarwa na yaƙi da ta'addanci a ƙasar bayan kammala wannan ganawa wadda ta gudana a majalisar dokokin iran da ke birnin tehran a tsakanin bangarorin na 'yan majalisar dokokin najeriya da kuma iran daga bisani kuma an yi wata ganawar a ofishin ma'aikata harkokin wajen iran inda ke birnin tehran tsakanin tawagar ta najeriya da kuma manyan jami'ai na ma'aikata harkokin wajen kasar ta iran mataimakin minista harkokin wajen iran mai kula da harkokin siyasa ali bakiri kani ne tarbi tawagar 'yan majalisar ta najeriya inda suka gana tare da yin dubi akan abubuwa waɗanda suka shafi alaƙoƙi na siyasa da tattalin arziki da sauran ɓangarorin biyu suke aiki na haɗin gwiwa a kansu bakir kani ya kuma buƙaci tawagar 'yan majalisar dokokin najeriya da su ziyarci wasu ɓangarori domin ganin irin nasarar da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu a fannoni na masana'antu likitanci kimiyya fasaha da tsaro ya ƙara cewa a cikin shekaru arba'in da suka gabata iran ta samu gagarumin ci gaba a cikin sauri sakamakon yadda ta mayar da barazana zuwa ga damammaki na dogaro da kai bisa irin goyon bayan al'ummar kasar wanda suka bayar da kuma himma wadda suka yi tukuru wajen ganin sun kai ga wannan buri nasu na ci gaba a nasa bangaren shugaban tawagar sada zumunta na majalisar dokokin najeriya din salisu ira isanse ya bayyana jin daɗinsa matuka da ziyarar da kuma gana wadda suka yi da manyan jami'ai bangarori daban-daban a ƙasar ta iran tare da jaddada fatan haɗin gwiwa a tsakanin bangarorin biyu a fagage daban-daban na siyasa da tattalin arziki da kuma ƙara faɗaɗa alaƙa yadda ya dace da kuma cin more hakan a tsakanin iran da najeriya shugaban tawagar majalisar najeriya ya kuma yi ishara da ziyarar ministan man fetur na najeriya wanda ya kai a birnin tehran a makon jiya da kuma rataba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu yana mai bayyana hakan a matsayin wata alama ta azama a tsakanin mahukuntan iran da na najeriya wajen kyautata alaka a tsakanin kasashen biyu a bangarori daban-daban a ranar 27 ga watan agusta karamin ministan albarkatun mai na najeriya ya gana da ministan mai na iran a birnin tehran inda suka rataba hannu akan yarjejeniyoyi na fahimtar juna don karfafa haɗin gwiwa kan makamashi tsakanin najeriya da kuma iran ɗin ko 'yan kwanakin da suka gabata a wata ganawa da yi da jikadin jamhuriyar musulunci ta iran a birnin abuja ministan tsaron najeriya ya da ci gaba da karfafa alaƙa ta fuskar aikan tsaro tsakanin najeriya da iran minista bashar magashi ya karbi bakuncin jakadan iran a najeriya muhammad albek a herkutar tsaro da ke birnin abuja ministan tsaron najeriya ya shaidawa jakadan na iran cewa najeriya na mai ba da hankali matuƙa ga ƙawayenta na gaskiya domin neman goyon bayan su yadda ƙasar take yaƙi da aikin da ke barazana ga zaman lafiyarta magashi ya buƙaci albek da ya samar da hanyoyi waɗanda suka dace domin ƙulla kyakkyawar hulɗa tsakanin sojojin iran da najeriya idan dai ba manta ba ko a kwanakin baya kasashen iran da najeriya sun rattaba hannu akan wasu takardu na haɗin gwiwa guda tara a fannonin al'adu yawon buɗe ido man fetur noma wasanni da kasuwanci an da gudanar da taro na shida na kwamitocin haɗin gwiwa na jamhuriyar musulunci ta iran da kuma tare najeriya a birnin tehran tare da halartar da za fatimi amin ministan masana'antu da ma'adanai na ƙasar iran da kuma ministan harkokin wajen najeriya alhaji zubairu dada a cikin lokutan baya bayan nan dai alaka tsakanin irin da najeriya tana kara haɓaka matuka a bangarori daban-daban saman ma idan suka himmatu wajen ganin sun gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a bangarorin da dukkaninsu za su wuri juna inda halin yanzu waɗannan tsare-tsare waɗanda suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin ɓangarorin biyu tun da jimawa an fara aiwatar da su a aikace mataki-mataki da nufin ganin hakan ya ɗore ta yadda zai bayar damar aiwatar da manyan aika da suke kunshi a cikin yarjejeniyar wadanda aka rataba hannu a su a fagage daban-daban. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shayar da suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai Allah ya kai mu saduwa ta gaba za a ji mu dauki da wani jigwa kafin wani lokacin a kowa da kowa ni abdullahi salihu usman katsina da na shirya shirin na gabatar kamar yadda aka ji daga nan hausa radio tehran nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai shirin guzurin hanya tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya. Shirin da muke ta ƙoƙari wajen ganin mun riki wasu abubuwa daga cikin shiriya da take zuwa daga magabata dangane da hanyar da muke kai ta kuma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala domin in muka riki waɗannan maganganu da shiryarwa tasu zai mana guziri na mu da Ubangiji subhanahu ta'ala a wannan tafarki da muke kamawa muke kansa na koma mazuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Har yanzu kamar yadda muka sani ne maganganunmu akan ilimi kuma kamar yadda muka ce shi ilimi komai magana da za ka yi duk irin nutsawan da za ka yi a cikinsa ba za ka iya kaiwa ƙarshensa ba al'amari ne wanda yake ya fi komai wato yalwa faginsa yana da yawa sai dai kurin a tsakuro waɗansu abubuwa daidai gwargwado a bujiro da su ta yadda mutum zai yi wani abu na tuntuntuni a cikin wannan fage shi yasa ma muka ɓata lokaci har yau wajen shirinmu wajen ya kai wajen shiri na shida ko na bakwai muna ta magana akan ilimin nan uwa ilimi ba wani abu ne wanda idan mutum ya je ya koye shi ya karanta shi shi kenan zai zo yana nuna mutane ni na yi ilimi ko kuma yana ɗaga kansa akan shi mai ilimi ba ne a ilimi shi yana kare ɗan adam ne yana kare mai shi ne akwai wani ɗan uwa da yake ta tambaya mu ko da yake dai ba a cikin shirin ba ne tunda a cikin shi shirin ba mu da wani tsari na abugo waya a tambayi wani abu da aka faɗa to amma bayan shirin ne yake tambaya ta hanyar whatsapp cewa ya ji shirinmu wanda ya gabata mun bijiro da wasu ayoyi musamman a cikin suratul saba da kuma suratul hajj ayoyin alkur'ani da muka yi bayani akan inda allah subhanahu ta'ala ya yi yabo ga alladina otul ilma to waɗannan abubuwa sai shi yake tambaya mu cewa to an so a yi wani ɗan bayani dangane da alaƙar da ke tsakanin su allazina otul ilm ɗin nan da kuma imani da Allah domin a kowanne daga cikin waɗannan ayoyi ɗin Allah ya yi ishara da imani dangane da al'amura na waɗanda suka yi aka ba su a otul ilm musamman dai a suratul hajji da kuma zancen cewa su wanda suke da ilimin su suke ganin gaskiya to wai tambayan da yake a lokacin ko da yake dai mun bashi amsa a wancan lokacin sai yake nuna cewa to bayan da za a yi a buɗo abin tun da Allah ta'ala cewa ya otul ilmi waɗanda aka ba ilimi to yaya aka yi akwai manya-manya waɗanda suna da ilmomin ga ilimin suna da shi amma kuma ba gaskiyan suke bi ba domin abin duk da Allah ya faɗa ya tabbas haka yake amma ga su nan za a gani mutane da dama shehunan malamai waɗanda sun nutsa sun yi wani wato zagaye cikin ilimin sun rubuce-rubuce suna da littattafai daban-daban daban shehunan malamai ne amma in ka zo wajen al'amuran na hakika ta gaskiya sai ga cewa sun bauɗe mata ba sa ainihin bin wannan abu to shi yana so ne a masa wani ƙarin bayani akan wani abu ne ubangiji subhanahu ta'ala yake nufi musamman a cikin suratul saba din nan wayral ladina utul ilma alladhi unzila ilayka huwa alhaq cewa wai shi yana son ayi wannan musamman bayani akan wannan cewa waɗannan da suka ga al'amur da aka ba su ilimi su suna hangen duk abin da aka saukan maka ya kai muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shine alhaq shine gaskiya to shi tambayar da yake yi kenan wannan bawan Allah to kamar yadda na faɗa ne mun riga mun ba shi amsa ta yadda ba a cikin shirin ba amma a bisa lokacin da ya tambaya ta wasu mun ba shi amsa to amma saboda amfanuwar masu saurare shi yasa na ga cewa bari mu bujiro da wannan tambayar ta shi wannan bawan Allah domin mu ji inda muka ba shi amsa a wancan tambaya da hakikatan yes ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗanfara ya alaƙanta allazina otul ilm waɗannan da aka ba su ilimi da cewa suna wato hangen wani abu wanda ya zo daga ubangiji subhanahu ta'ala da aka bawa rasulullah aka saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine alkur'ani cewa huwal haq cewa gaskiya ne daga ubangiji din yake to idan shi wannan bawan Allah mai tambaya yana nuna cewa akwai shehunan malamai da yawa waɗanda sun bauɗe hatta a cikin musulman ma ba wai in ya ce shehunan malamai ba fa yana nufin kafirai wanda ba ba su yi imani da Allah ba ba sannan wani abu wanda ya kamata dama mu tantance kamar yadda na gaya masa shine ilimi da aka ke cewa an ba wa mutane ilimi ilimi yana da ɓangarori daban-daban waɗanda aka ba su ilimi ubangiji subhanahu ta'ala akwai wani ishara da yake yi dangane da waɗanda aka ba su ilimi ilimin da Allah yake ishara zuwa gare shi ilimi ne na tauhidi wannan ya kamata mu san duk abubuwan da ya kamata mu sani shine cewa ishara ne na ilimin tauhidi na kaɗaita ubangiji subhanahu wa ta'ala ilimi ne wanda yake ya shafi wata saha wani fage na rububiya in ka ɗauki kai kuma waɗanda ga ilimin misali sun yi ilimi na zamani sun kutsa ciki sun zama sun samu digirin digirgir sun yi wani abu na sanin ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin kere-kere ilimin abubuwa daban-daban na kutsa sama na ina ne na shiga karkashin kogi na duk wannan ilmomi ne ba wanda zai ci ba ilmomi ba ne akwai shehunan malamai daban-daban wanda suke sun nutsa a cikin al'amura sun yi rubuce-rubuce littattafai daban-daban to amma kuma sun bauɗe ba su yi imani da allah ba hasali ma suna inkari ma akwai akwai samuwar Allah to kaga irin waɗannan ba ba su ake nufi a cikin wannan ayan ba mutanen da ake nufi ake ishara zuwa gare su su ne waɗanda suke da ilmin tauhid sun san ubangiji sun kaɗaita Allah subhanahu ta'ala sun kutsa cikin sasannin sama sun ga ayoyin ubangiji sun miƙa wuya sun yi imani da shi subhanahu ta'ala to duk wani abu da ya zo daga ubangiji subhanahu ta'ala duk wani sako da Allah ta'ala ya saukarwa manzansa ya saukarwa wani daga cikin manzanninsa to su rauna هذا الذي unzila هو الحق sai su ga lalle wannan da aka saukar dinnan lalle gaskiya ce babu wani abu wanda yake tattare da wannan wanda yake ba gaskiya ba wannan shine ake nufi su waɗanda aka ba su ilimin irin waɗannan ake nufi sannan kuma su hakikatan mutane ne waɗanda sun tsaya sun ba da lokacinsu sun nutsa sun yi imani sun tantance sun bincike sun nutsa cikin ilimin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba su suka yi amfani da shi a aikace. suka kuma nemi gaskiyan kuma suka samu gaskiyan kuma suka ganta kuma suka bita saboda haka da an sauko da wani abu daga Allah subhanahu ta'ala zuwa ga ɗaya daga cikin bayansa to su tabbas suna ganin wannan abu babu wani tantama babu shakku sai su miƙa wuya su yi imani da wani abin domin sun tabbatar cewa gaskiya ne daga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan ne ake ishara zuwa gare su saboda haka kar ka ruɗi kanka akan cewa akwai manya-manyan malaman duniya sun sha sun sha ilimi su waye hatta wani ma ya taba ka buga misali da irin sun Socrates su Aristotle su waye da cikin manya-manyan malaman girka ƙasar girka na masana falsafa ilimin falsafa da sauransu duk da cewa shi bai karanta wasu bangare na rayuwarsu ba ne amma su kansu waɗansu ma akwai wani malami wanda yake nuna ma kamar shi aristotle ma yana ɗaukar sa ma a matsayin wani daga cikin annabi annabawa ne tunda Allah ta'ala annabawansa suna da yawa ai saboda haka ba irin wani abu ne wanda mutum zai rudi kansa akan cewa in ya ɗauko manya-manyan turawa ko kuma masu ilimi na zamani na turai ko kuma na wasu kasashe hatta ma a cikin kasashen musulman kamar yadda na faɗa akwai mustashriqun ai akwai wani yayi Muhammad Argun na jin asalinsa mutumin ko Algeria ne to shi kansa ya nitsa ya nitsa ya yi karatu ya yanzu kamar yana kasashen turai ne ma aikin rayuwa to amma shi kansa wata rana a cikin bayanansa sai gashi yana shakku akan cewa alkur'anin nan akwai wasu abubuwan da annabi ne ya zo da su kai ka ce kamar yana shakku ba komai da komai na alkur'ani daga Allah bane to kaga irin waɗannan ma ba su ne ayi allazina utul ilma din ba tunda shi ya nuna jahilcinsa ya nuna bai ma Allah din ba bai yi tauhidi ba bai bincike ba ilimin duk da ake cewa wani mai ilimi wani mai ilimi ilimi ba irin wannan ne na iya karatu na iya fassara na karanta littattafai da wani kaza kaza kaza a'a ilimi a aikace mutum yake zama malami bayan ya yi karatun ya kuma bi ilimin ya aiki da wannan ilimin to wannan su ne masu ilimi musamman kamar yadda muka ce ilimin tauhid mutum ya kaɗe ta ubangiji a cikin ilimin da ya karanta ya kuma duk ganin duk abubuwan da yake gani na ayoyin Allah subhanahu ta'ala ya imani da waɗannan ayoyi din kamar yadda Allah ta'ala ya ishara sanurihim sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq lallai Allah yake cewa da sannu za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a cikin sasannin sama wa fi anfusihim a kuma jikunan su ma hatta ya ta bayyana har sai ya bayyana gare su cewa mai annahul haq cewa shi Allah subhanahu ta'ala gaskiya ne to irin wannan ilimin ake magana akai saboda haka na fata shi wannan ko da ke dai dama mun riga mun shi amsa da misalce-misalce da muka bashi da yake shi lokacin mun daɗe ana magana an bashi misalce-misalce to shi kuma yanzu wannan shirin namu shiri ne wanda yake an ƙayyade masa lokuta ba za a yi bayani mai zurfi ba gashi ma yanzu ana cewa mun ma kara wai lokaci ya shige to za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu shiri daga sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar ko kuma wata daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin zai dubi ne musamman akan ziyarar da tawagar 'yan majalisar tarayyar najeriya su kawo kasar iran da kuma zantawar da muka yi da wannan tawaga aka manufar ziyarar tasu da kuma abubuwan da aka iya cimawa su da jami'an gwamnatin kasar ta iran wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo na hankali domin jin cikakken shirin. a ziyarar da tawagar 'yan majalisar tarayyar najeriya suka kawo birnin tehran na kasar iran a cikin wannan mako sun samu ganawa da manyan jami'an gwamnatin iran din an kuma cimma abubuwa daban-daban wanda bangaren biyu na tarayyar najeriya da kasar iran za su yin aiki tare domin cin gajiyar juna akan haka ne na zanta da shugaban tawagar honorable salisu iro isansi domin jin karin bayani akan ziyarar tasu da kuma makasudinta honorable salisu iro isansi da farko muna maka barka da zuwa barka ka dai gashi wannan tafiya da hukai yanzu haka dai kuna cikin kasar iran eh, da farko dai za mu so kaɗan yi ma masu sauraron mu ƙarin bayani dangane da ita wannan tafiya taku da kuma makasudin tafiya ɗin bismillah rahman rahim ta farko dai muna ma Allah godiya da ya ba mu dama muka wannan tafiya zuwa wannan ƙasa ta iran ni suna sunana honorable salis ira isansi dan majalisa mai wakiltar katsina ta tsakiya a majalisar tarayya abuja tare da ni akwai membobi a abokan aiki na guda biyu da muka taho tare da su honorable bala Kokani, dan majalisa mai wakiltar keɓe tambuwal daga jihar sokoto tare da ni akwai honorable kasimu mai gari wanda shi ma dan majalisa ne daga jihar taraba to kamar da ka sani majalisa ta turo mu nan wannan ƙasa don mu zo mu haɗu da ainihin 'yan majalisa wanda suke gudanar da wannan irin kwamiti namu don ainihin matsayinmu na wanda ke da an kulla kawanci a tsakaninmu wanda kuma hakan ya samo asali ne don sauƙaƙa ma ainihin majalisar mu ta najeriya ya zan suna da wannan kyakkyawa alaƙa tsakani ko da wasu abubuwa suka taso na hudar jakadanci tsakanin ƙasa da ƙasa wanda akwai bukatuwar a ce majalisa ta shiga to wannan ya sanya ainihin aka irin wa'annan kwamitoci a zauren majalisa wanda kuma kowace ƙasa akwai ainihin kwamiti wanda aka yi a ƙarƙashin jagorancin kowane shugaba da aka sa wanda ya kasance ni a matsayina na wanda aka sa wannan kwamiti kuma yake shugabantar wannan kwamiti wanda yake da membobi guda tara a zauren majalisa wanda aka ba a membobi guda uku dama da clark siyo wannan tafiya don zuwa a ga juna a kulla wannan zumunta kamar irin yadda ita majalisar ƙasar iran ta buƙaci haka kuma alhamdulahi mun zo mun same su kuma mun tattauna da su ƙawancen da ke tsakani mun fahimce shi kuma sannan dukkan wasu buƙatu wanda ya kamata a ce ƙasanmu najeriya da wannan ƙasa ta iran wanda 'yan majalisa za su iya taimakawa wajen ganin harkoki ne na ci gaba da za su amfani ƙasashen nan guda biyu musamman ita najeriya da ainihin ita wannan iran da ake ƙoƙarin a ga cewa an kulla hulɗoɗi musamman na kasuwanci da kuma ainihin wasu damammaki wanda ya kamata a ce irin abubuwan da ba su da shi ya zama da cewa daga najeriya mu muna da shi an samu ainihin gwamnati ta ba da wata dama wanda al'ummar najeriya za su iya daukar irin wa'annan kayayyaki su kawo nan irin da babu sannan kuma su ma daga kasar iran irin abubuwan da suke da shi ya zan cewa su ma ana dauka ana kawo su don al'ummar mu ta samu sauki kuma matasan mu kan shi wannan zai haifar da samar da ainihin aikin yi na yau da kullum kasantuwar irin wannan yakan sa ainihin gwamnati samu sauki idan akwai ainihin foreign investors da suke zuwa kowace ƙasa to sukan sauƙa ma gwamnati wajen wasu abubuwa da dama kuma za a yi generating revenue za a samu kudaden shiga wanda za su ƙara taimakon ainihin ita gwamnati wajen ayyukan raya ƙasa da more rayuwa musamman 'yan ƙasa wa'anda suka ta'allaka a kanta wanda kuma haƙƙinsu yake akanta ganin cewa ta kula da ainihin abin da ya shafi al'amuransu ne da kullum a matsayinka na shugaban ita wannan tawaga bayan iso ku zuwa kasar iran din ka gana da jami'ai daban-daban waɗanne irin abubuwa aka iya cimmawa ya zuwa yanzu wanda ɓangarorin biyu na tare najeriya da kuma ita kasar iran za su iya yin aiki tare bisa ga abin da kuka iya cimmawa a gana da kuka da su ka sani wata uku da ya wuce a cikin watan jun akwai ainihin a delegation da aka turo ya zo nan kasar iran daga nigeria wanda kuma suka zauna tare da ainihin gwamnatin ainihin ita iran din a wannan lokacin wanda aka shiga wasu yarjejeniya da kuma ainihin yarjejeniya guda tara akalla aka shiga tsakani wanda dukkansu an samu su hannu kuma dukkansu abubuwa ne wanda za su iya kawo ci gaba ga kasashen nan guda biyu wanda lokaci ba zai ba da damar a zayyana su ba da ƙarshe idan ka duba satin da ya wuce ministan petroleum resources state minister shi ma ya zo nan wurin kan buƙatar abin da ta shafi ainihin harka ta ainihin mai daga cikin abubuwan da aka tattauna akwai bukatu ita wannan ƙasa ta iran da ta iya zuwa ma najeriya kusan ta kalli damar da najeriya take da ita wajen ganin cewa kila ta ma gina irin refineries idan tana da bukata don al'ummar najeriya su samu sauki ya zama tana kawo mantanin tana ainihin sarrafa shi don al'ummar najeriya saboda ainihin population dinmu da kuma bukatuwa da ke ga abin kuma an tabbatar musu da lalle akwai kasuwar da wannan wanda a yanzu haka maganar da ake akwai yarjejeniya wadda ta akai tsakanin shi ministan da kuma ainihin jami'an ita wannan ƙasa ta iran wanda ita kanta an samu wannan hannu kowane lokaci za a iya zuwa a fara sannan akwai harkai a jiragen sama wanda akwai mahan iya wanda already har wakilai daga ainihin ministry of aviation da ke nigeria wanda sun zo an zauna tare da su har ma an ba su dama nan ba da dadewa ba in an cika duka ka'idojin da aka yi magana bisa ga yarjejeniyar da aka yi su za a iya fara ainihin gudanar da wannan safara ta jirage iya daga lagos zuwa ainihin birnin tehran su kaga duk wannan abubuwa ne wanda a zowar sa an ƙara fahimtar su kuma an gane ina ne suke da ƙalubale wanda kila za a iya kai shi a zauren majalisa a duba a ga ya dace da mutanen ƙasa kuma zai abu ne wanda zai amfani mutanen kasai sannan da kuma gwamnatin kasai sannan a ga cewa to ya kamata a gudanar da shi wanda kila inda ba a zo din ba kuma inda ba irin wa'annan kwamitoci da aka yi don wannan alakai kaga da kila hakan ba zai samu abin da ake bukata wannan kuma ya sa mun zauna har da ainihin mataimakin minista na foreign affairs shi ma daga cikin tattaunawar da muka yi da shi akwai shawarwari da ya bada na hanyoyin da ake bi ana magance matsaloli na ta'addanci akwai kuma ainihin shawarwari da ya bada na yadda ya kamata a gudanar da al'amurra na ƙasa to amma saboda kila wasu wani dalili ba zai bari kai tsaye a yi ma'amala ba saboda akwai limit na abin da za mu iya yi tsakanin ƙasanmu da ƙasarsu ko don duba da irin sanctions da suke tattare da su wanda kila mu ba za mu tsallake daga irin wannan ba mu shiga cikin abin da kila bai da alaka da ita najeriya to amma alhamdulahi mun zo mun samu karbuwa daga hannun jami'an Ita gwamnatin iran da kuma majalisa ta iran a karramawa da suka mana da kuma irin ainihin a karba wadda aka yi mana da kuma irin a tabbaci da aka bamu na ganin cewa wa'annan hudodi za su ci gaba lalle wannan abu ne wanda yan ya tabbata na ganin al'ummar najeriya da ita kasar iran din ba za su yi ainihin da na sani ba in allah su eh, watakila akwai wasu abubuwa waɗanda kuka iya gani anan wanda su eh, mahukunta na ƙasa suka nuna muku kila ta bangaren wasu abubuwa da suka samu ci gaba wanda za a yin aiki tare misali tsakanin ita najeriya da iran wanda al'ummomin kasashen biyu za su ci gajiyar juna akwai wasu abubuwan da kuka gani a nan din wanda tabbas idan abubuwa suka kankama yadda kamata za a amfana matuka alhamdulillah kamar abin da ya shafi al'amarin bangaren noma wanda kai kasan kasar najeriya yanzu kusan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan gwamnati muhammadu buhari ta sa gaba yana ɗaya daga cikin ainihin noman nan to ko idan ka duba ainihin dukkan abin da za a yi na tallafa ma noman nan tun daga ainihin ababuwan machineries da akan yi amfani da su saboda noma na zamani da kuma ganin cewa yanzu ana cikin wannan a era ta globalization to wannan ya sanya cewa irin machines din da za su kawo al'umma mutu amfani da su da kuma ganin cewa za a kawo su a sauƙaƙe kaga wannan alaka ce wadda za ta taimaka wannan yanzu idan wannan roƙo ya karɓu misali kamar yadda su suka nemi ma suna son su zo su gina abin da ya shafi refinery da abin nan wannan da uwa ne wanda idan Allah ya sa suka tabbata al'umma mu za ta amfana kuma za a samu ainihin shi kanshi farashin man da sauki kuma al'umma za ta samu kayan da sauki sabanin kila irin yadda ake tafiya yanzu a lokacin da shi mai girma shugaban kasa ya zo nan kasa shekara ta 2015 a rataba hannu akan abubuwa daban-daban kuma daga bisani togogi da suka zo daga najeriya din an cimma abubuwa da dama tsakanin najeriya da iran a matsayin na babbar tawaga wadda ta zo daga majalisar dokokin taron najeriya akwai kokari wanda kuke da niyyar aiwatar da shi na ganin cewa tabbas abubuwan da aka cimmawa tsakanin najeriya da iran an aiwatar da waɗannan abubuwa kamar yadda aka rataba hannu a kansu domin a samu ci gaban da ake bukata eh alhamdulillah kamar yadda ka sani duka abin da kaga an sa mu hannu to bisa wata yarjejeniya ne aka sa hannu ma damar dai an cika ka'idojin da ya kamata to wannan abin yana nan daren dam domin kamar yadda ka sani zai wahala a sama abu hannu a ce gashi an yadda da shi a kuma da suka sa wannan a masana ne akan wannan bangare wanda kuma ana ganin cewa ba za su yi abinda. zai zama cewa ba zai zama alfanu ga duka al'umman gabna biyu ba da ainihin kasar najeriya da kuma ainihin ita wannan kasa ta iran wanda mun san cewa a yanzu haka maganar da ake ai kaɗan daga cikin abin da za ka fahimci cewa hakan ya karɓi kuma daga cikin abubuwan da aka yarjejeniya sa ba da dama ainihin kamfanin jirage da ke wannan ƙasa ta ainihin iran ya zo ya fara wannan wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da aka tattauna kuma aka ta aka samu hannu kuma gashi har an turo da tawaga daga ainihin najeriya kuma aikata ta aviation ta sufurin jirage kuma ta zo har ma ta ba da dama da su zo a yi da cika ka'idojin da ya kamata a cika a wannan su fara ainihin gudanar da yarjejeniyar da aka yi saboda haka yanzu gwamnatin najeriya su take jira ta yi ta bangaren da su zo a zauna a ida ainihin eh, cimma yarjejeniyar da aka yi don fara wa'annan harkoki da aka sa cewa za a yi to kaga wannan ya nuna cewa abubuwan da aka sa suna kan hanya tunda ba zai yi wa a ce lokaci guda za a yi su gaba da za a yi ne a gwada wannan idan ya yi sannan a gwada wancan har a cimma duka abubuwan da ake tunani wanda abu ne wanda ba zai dauki lokacin da ake tunani ba mai yawa ah, kafin a fara shi don abu ne wanda al'umma dama take da bukatuwa a kansa. to wannan ita ce zantawar da muka yi da shugaban tawagar majalisar tarayyar najeriya da suka ziyarci kasar iran a wannan mako wato honorable salisu iro isanse sai a saduwa ta gaba da yardar allah za a ji mu dauke da wani jigo kafin wannan lokaci ni abdullahi salihu katsina da na shirya kuma na gabatar kamar da aka ji daga nan hausa radio tehran nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan na kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh